Assalamu alaikum, welcome to Kebla FM suna na Fuadu Umar. Another episode na shiri mai suna Miki Faruwa a duniya. Gabanin mu ci gaba website na Kebla FM shine www.keblafm.com ku logon kan wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala ko kuma nambobin mu da ake daukawa Richard Kebla FM. Wannan shiri na Miki Faruwa duniya akan Kebla FM muna to duniyarmu mu ne mu je wulare daban-daban mu kawo muku da latest happenings da kuma development mu da kuma mu doki education cikin abubuwan da ke faruwan nan abin da ya faru kuna kallon kan screen sun wasu wasu sisters guda guda biyu ne yaya da kani mata sun fito saudi arabia aron nawa aka ganga su cikin daki sun mutu yan sanda sun zafi suna son su gane me ya same su shin wani ya zo kashe su me what is behind it suna neman taimako su gane kuma abin kuma ya cima mutanen duniyar rai ana ba da speculation abin da ya faru wasu suna nuna kaman akwai annu wasu gwamnatin ciki wasu kuma na cewa kama a babu wani annu wani gwamnatin ciki to saboda wani tarihin da ya taba faruwa shi yasa wasu ke wannan zargin nan amma mu duba cikin wani details yanzu nan ya so mu proceed kan wannan short episode of Cable FM let's go brilliant brilliant thank you wayan da kuke sauraron mu suna na fawadu Umar kamar da kuka sani Cable FM muna kifin ku updated kowane lokaci education education education abin da ya faru daga Sydney Australia yan sanda daga Australia suna neman taimako members, members of the public mutane wanda suka san abin da ya ya sami wanga sisters guda biyu yaya da kani akwai na farko asra abdullahi ko asra abdullah wato 24 years old sannan ko akwai kuma amal abdullah ita kuma 23 years old shekara da yake tsakaninsu kamar da kuke kallon su kan screen mutane ne mata suka fito saudi arabia sun bar saudiya 2017 suka tafi australia ba san yadda suka suka kai wurin ba me ya kai su wurin nan ba amma su biyun gashe suka samu daki cikin sydney daki wurin suke zama suke koman su su fita su shigo together to on the 27th da ya wuce na watan da ya wuce ga yan sanda suka samu wasu da suka kira su kamar su je su duba dakin nan domin an ji shuru ba san abin da ke samun su ba on the seventh ba san abin da ke samun su ba a je a leka to yan sannan gaskiya da suka kaurin suka shiga dakin shi suka gan gagawan wato wanga bayan Allah guda biyu asra abdullah da kuma amal abdullah suna kwanci wurin sun duba gawon suka juya su suka duba ko'ina ba su ga wani alama dai kamar wani soke-soke ko bindiga ba amma kuma mutuwansu lokaci daya cikin daki daya rana daya ya sa 'yan sandan nan suna mamaki mai faru suna shakka suna son su samu more information to yan gwamnati saudiya kuma wasu sun shiga cikin maganan nan embassy na saudiya da ke sydney australia sun shiga cikin wannan kesu kuma kuma alama ya nuna suna cikin fargaba domin wasu na duba ko akwai annun gavmentin su ciki na kashe wanga sisters na kuri babu um, mata daga saudiya recently ana samun news da yawa suna guduwa yaran mata budurai suna guduwa suna barin saudiya nan su shiga europe wasu su zo america wasu su je canada ina ce mun tuna just a, a couple of years ago akwai wani kesin da yake ya faru a uh, few years ago daga wato asia talent kenan wasu sa, mutanen saudiya family baba da ayan shi mata da maza suka ta vacation daga wannan wurin suka bar saudiya suka tafi wurin vacation da suka kai wannan wurin sai yaran shi suka doki passportinsu guda ta wurin ta gudu ta doki plane baban ya kai kara a kamo mishi diyan diyan kuma ta ce ba za ta koma saudiya ba wani ta koma wunna an halakar da ita to aka yi zama wani big deal cikin media haka yi aka yi haka yi har aka ba yariyar nan dama ta wuce inda take sun ta ba ta koma da iyalinta kuma ba ta yanke zumunci ta yanke alaka wai abin da ake mata wurin nan ba ta so to so da yawa kuma in aka ya faru gwamnatin saudiya suna jin zafi domin abin yana painting su kamar suna abuse mata eh, domin ka duba maza ba su guduwa haka nan matan ke wannan guduwa domin so da yawa wurin su mata ba su tafiya da kansu shi dai masan sun tafi da su shi yasa da wuya yana da wuya mace ta gudu ta fita saudiya nan amma suka fita saudiya duka abubuwan da suke fadiwa bai sa gwamnatin saudiya yana look good yana bar suna look kamar suna suna harass mata suna kuma wato uh, munana musu shi yasa suke sauri da an ce wata ta gudu daga saudiya ana gaggawa ne a kamo ta kawo ta gida domin ba su so waye gari ga ta nan kan wani tv station daga america ko canada ko wani europe tana wani maganan da yake a ganin su maganan batanci ne game da saudiya da kuma yanda suke tweet uh, mata suna gudun wannan abin nan abin da ke da interesting kuma matan ga da yawansu suka gudu suka bar saudiyan nan da yawansu buduren nan suna kuma barin musulunci ne gaba ɗai shi ke da asalin shi ke da ban tsoron nan za ka gan ta gudu ta bar wurin nan da ta bar saudiyan nan ta samu ta shigo america ko canada ko europe shi ka gan kaman ta sake musulunci ta ce ba za ta yi kuma ba me yasa she ka gan kana ji wasu maganganun bakin su she baka mamaki wasu maganganun hankali bai dauka wasu kuma wai iyayensu da suke bugunsu suna cewa musulunci sai su buga su sun gaji da bugun na shi yasa ba za su yi musuluncin kuma ba an samu watan da ta gudu daga saudiya abin da ta fadi kenan aka yi wato tattaunawa da ita aka ana so a fahimtar da ita kaman buge-bugen da aka miki ake miki daga gidan da kike fadanga ba musulunci ba ne ita kuma ta ce kaman an ba da dama ce musulunci ne ci wannan buge-bugen da amma tana gida gidan da suke tana da kanni da yayani maza wai ba musu wannan duka ba bugunsu ba musu abinda ake yi matan nan shi yasa a ganinta addinin musulunci nan ba addinin na za ta ta yi ba ne domin ba ta da right cikin wannan addinin nan yana da ban tsoro yana da ban tsoro cikin waɗanda suka yi wannan inabin nan da yanzu nan ta move on da rayuwanta ta sake musulunci kuma kominta ya sake ta ya sake akwai wasu ya suke bugun bugunsu ne akwai wata kuman da yake ta kuman da ta gudu ta bar uh, wato saudiya ta bar iya uh, ta aka yi ta kuma an family sun kashe kudade mai yawa domin su kamo ta to ba su yi nasara ba ita kuma da ta gudu ta bar wurin nan me yasa ita ta gudu me ana tambanta me ya kai har kika doki passportin ki kika gudu tana korowa yanda ta yaudare yayin ta yi ta yi arrangement har ta bar saudiya ta gudu me yasa kika gudu ce ta ce wai ita tana gida gidan musulmai iyayenta musulmai babanta musulmi imanta musulma amma ita yar madigo ne shi take son kuma ta yi inda suka aje tan nan sun je sun kawo mata miji suna son su daura musu aure to she ta gan kaman ba za ta zauna wuri na a yi mata aure da wani namiji daga saudiyan ba don suna su shi sa ita ta fi son mata shi sa saboda wannan ta yi gaggawa ta gudu ta bar saudiya domin ta je ta yi rayuwa na madigo ita kuma dalili ne ta bayar kenan she ana mata tambaya aka ce gaskiya kuwa lokacin da kike saudiya kena ke ma digo ne ko dai kin duba wani sini ne wani muvi ne ya bar kika zama haka nan ta ce a'a suna da yawa haka nan ita tana da abuyoyinta da yake dukansu madigo ne kuma suna ji tsakaninsu amma sun san asalin da ke cikin kaman in aka kama su kila hukuncin kisa ne shi sa wai wannan fargaban na yana damun ta kullum take magana take gwada kaman tana da wata abuya wanda ita kuma suna nan komin su kakan su wani wankan gade a ba su da wannan abin nan ta ce dukkansu madigo ne suna zuwa gida haka nan cikin daki suna wannan aikin madigo nan tare amma inda ba zo mata da batun aure ba ne da ta kila kila da ta zama ma dai more likely ta wuce domin ana akwai persecution in dai kana irin wannan abin da ba za a bar su yi ba to ita kuma tana son ta yi na kun kowa kana jin labari maganganu daban-daban bakin sun suka gudu suka bar saudiyan nan maganganu iri-iri zaka ji suna fadiwa amma wa'anga two sisters ga da aka su cikin daki wato ba san abin da ya kai su australian nan ba ba sani ba amma an dai san kamar sun shigo australian nan 2017 suka zo wurin nan together to wannan da ka gan alama akwai alama kamar su kuma sun gudu ne yaya da kani 23 and 24 years old in ka duba kuma yanda aka gan suna zama daga australian nan wato akwai bambancin zaman da suke yi daga saudiya nan to su da yawa haka nan da wuya matan nan su je kasar waje kamar australia ko america ko europe ko canada su je su yi wannan rayuwar nan su komo kuma saudiyan nan da wuya domin da sun dawo ana yanke musu wani hukuncin da yake na zafi-zafi ne shi yasa an ka gan sun tafi europe ko sun su america kasan waje in suka soma wani wato suna express freedom wato kaman suna rayuwa bezon yanda suke son su yi to kasan kaman sun yanke alaka ne da sauran iyalinsu daga saudiyan na shi ke sa su koma su soma iri wannan abin nan akwai wata dayan da yake ita da tabbar saudiyan a ranar da za ta gudu ta bar saudiya akwai shirin da ta yi an ga shirin da take yin tun tana kana a kankani ar ta kai wannan shekarar da ta gudu nan bayan ta gudu ta bar saudiyan nan she ka gan shirin nan komi ya sake komi da komi ya sake ta ce wai irin rayuwan da take son ta yi ke ga in ji ta amma shi haka hana ta ji shi yasa yanzu tana cikin farin ciki yanzu take cewa wai in tana so ta sha giya ne tana ta same shi ta sha da sauki in tana so ta yi madigo ne choice ta ne ita ta yi in tana so ta yi kaza za ta yi gashi tana nuna wa yanzu ta yi abubuwa da yawa jikinta ita jikinta ne tana da right tana da choice ta yi duka amma ta ce wai iyalinta ba za su yarda ta yi wannan rayuwar ba shi yasa akwai abin da yana da ka ji tausayi sai kai kuma sanyi wasu choices da wasu kuma suke yi domin inda bugu ne da abusing nan gaskiya matsala ne sosai abin nan kana jin suna fadiwa kuma an je an yi bincike daga saudiya nan matan ka gansu wato in wani ya tashi zai buga su yana bugun su ne kamar kamar yara kanana namiji zai buga akwai wani da ta ce wai ita tana da wani kani kani na namiji ne in ta yi wani laifi baban na ya ba kani nan dama ya shiga da ta daki ya yanke mata hukunci wai aka yake zo da bulala ya yi mata bulala da kyau domin me wai domin matsayin shi namiji amma ita take faduwa kamar ta girme shi kusan shekara tara ke tsakaninsu amma ta yi laifi ana bari ya shiga da ta daki yi mata bulala kare zai ce baba ya gama aiki ko domin matsayin shi kawai ya zama musulmi ya zama wato eh, namiji to amma wannan malumman da suka duba sha'anin suka ce ba musulunci ba ne musulunci bai nuna haka nan ba wani hukunci ne bugu-bugu matan nan ba shi ciki ba shi ciki wasu ma suka ce kuma wai in za ka ja kunnin uh, wato ‘ya'yanka akwai wani shekarun da suka kai irin wannan approach ma bai kamata ma yana cikin ba sam amma unfortunately ana yuzuwa na approaching nan ana yuzuwa kuma kar ba mu ba mu ba waɗanda suke choices suke da choice su make their own you know choices nasu ne amma ya zo wurin bugun nan dai gaskiya ko cikin kasar mu United States muna samun wannan matsalolin nan inda za ka gan ga yayan musulmai bugu da abuse yana barin su kai shekara da sun kai a shekara goma sha takwas sun bar gida ko sun fara samun wani freedom suna shige suna fito su je inda suke so da sun soma wannan shiga ka fito shekagan sun fara nuna nama musulunci suna duban shi kaman wani addini ne da ake bugun mata ciki da ake fitinan mata ciki da yawa suna da wannan views nan kuma wa'anga sisters nan abin da ya sa kesinsu kuma ya yi very alarming saboda abin da ya sami wato kashogi wannan journalistin dan jaridan da wato aka ce gwamnatin saudiya ta bi shi cikin embassy da ke turkey suka kashe shi suka daddaddasa shi ina ce kun ji wannan kesi na jamal khashoggi na ya bari ana duban ko irin shi aka yi ma wanga two sisters ga domin suna daki daya sun mutu lokaci daya kuma 'yan sandan sun yi binciken dakin ba su ga wani abin da ya ji musu ciwo ba ba su ga an daddasa su ba amma ga su kuma sun mutu lokaci daya two sisters suka ce suna neman taimako a helpinsu abin ya faru daga sydney australia amma ya taba mutane da dama na feel very bad for this uh, two sisters da kuma family uh, wayannan sisters in very bad for them uh, na hope kaman duk wanda ke da hannu cikin wannan heinous crime inda ya kasance wani yayi ne to muna fata a kama mai shi a punish shi by the law uh, fatan da muke yi kenan sa'an nan kuma in ya kasance kuma zuwansu australia nan kuma abuse da neglecting da yake suna kara suna fadiwan shi kai su wurin nan ya zama another case of the same domin an sha ji ma bi da dadi in kana ji ga su kuma yi na ka gansu 23-24 suna da potential to do good things in dai ajali ne ya kai naturally then uh, you know uh, investigation ya nuna amma yadda 'yan sanda suke gwadawa gaskiya akwai tambayoyi da dama cikin abin da ya same su domin ba sha ni wani gas leak ba ne ka shiga da aka ce gas ne ya yi kaza babu wannan abin nan duka cikin dakin nan babu wani abin da yake ya kawo musu a uh, rayuwarsu ba shi nan amma shin wani ya shigo zo ya yi ne yan sandan suna neman su gane in ya shigo kuma ne wa ya shigo ya zo yi very sad situation very sad guduwan da suke yin daga saudiyan nan yaran matan ga sistersin nan bangarun da ke fitowa bakinsu ya kamata gaskiya to yana cikin abin da shi muhammad bin salman ya ce yana so ya address ya warware musu wannan matsalar nan domin way restriction ya yi too much cikinsu ya bar suka fara tuki domin mun tuna wasu kafin ya zo da wannan palisin nan akwai matan da in suka gudu suka bar saudiya in suka zo america ko europe ko canada ko somewhere in asia sai su je su ce kaman tuke mota shi ya sa suka bar wurin nan domin ta kaka ita mace tana son ta ta cikin gari ba za ta ta tafi ba sai dai wani namiji ya bi ta sun tafi da motan nan we ba su gan abin yana make sense ba sa'annan kuma wannan lokacin kuma ba namiji zai bi ki kawai ba amma ke da kanki ba ki tuka motar nan shi yi kai ki amma ke ba ki ki tuki motar in za ki kasuwan ku dai ku te ya tire amma ke da kanki ba ki yawa ke zo da policy na kamar no sun ya su drive we sun yi su drive ta wannan matan sun ji daɗi kwarai da wannan abin da ya zo musu da shi ke san ka duba uh, youth matasan saudi arabia suna kaunan shi muhammad bin salmani na sosai domin suna gan kaman yana ya kawo musu wato wani policies da yake keep wasu matasan gida domin akwai wani documentary da aka yi daga saudiya ana magana da wasu matasa da yawa suka ce wai da suna kasar waje amma yanzu sun dawo gida aka ce me yasa sai suka ce wai saboda muhammad bin salman wai ya zo da palisin da yake bai da too strict shi sa sun yi su samu su yi wani rayuwar da yake yana kai suna son su yi da yake kai su wannan kasashen wato turai nan shi sa sun komo gida in ji su to amma su da yawa wanda suke wannan jin daɗi su komo nan most of them nan maza ne to wasu matan suka ce wai tun farko ma maza ba su da matsala daga saudiya wasu matan nan ne suke da wannan matsalan nan in kaga wani ya gudu daga saudiya inda namiji ne to shi gan kamar shanin siyasa ne dai gudu kila yana da sabani da sarkin koko dan sarkin shi muhammadin sai ya gudu kamar yadda jama'a kashogi ya gudu yana da swabani da wato sarakan da kuma uh, members of the government sai ya gudu suka kuma tracking shi da har suka mishi abin da suka mishi suka kashe shi kaga wannan siyasa ne akwai irenin su jama'a kashage nan da suka gudu haka nan da yawa shakaran jiyan ga not too long ago wani mutumin saudiya ya zo ya yi magana ya ce kaman we abinda shi bin salman ya yi ma kashogi na we na so ya yi ma shi kuma yake magana ma ya ce ya koro ma dan shi sirri da dama sannan kuma ya koro ma kasar mu united states sirri da dama in wani abu ya sami shi wai su gwamnatin saudiya ne suke niyya su mishi wannan abin nan siyasa kenan domin me yana da wani ra'ayin da yake yana cin karo da nasu jaddun steady in namiji ya gudu daga saudiya duka shi yan kamar sai amma mace ta gudu sai ka ji ana bugunta wai ana bizunta ko waɗanda suka ce su madigon yanzu sun fito filin za su soma narration suna soma wani da batun bugu-bugu batun bugu-bugu suke somawa da shi sannan su ce maka kaman madigo ne ni gaskiya bai ni mamaki kamar da suka faɗi kamar suna yin kasu larabawa ne gaba da baya duka saudiya ne suna live daga inda kake gan kaman mu mutunta makka ina ne riyadh ina ne su wuraren na guda-gudan su ma suke live amma suna dabara kuma su yi ma wuri sun faɗi da bakinsu suna dabara kuma su yi shuri shi sa wannan kuma suka ce wai yana cikin abin da suke son su fito su gama iyalansu suna son su yi wannan rayuwan nan daga saudiya nan amma wasu san suka fadi ba karuwa lafiya shi sa suke boye su yi wata da ta bari aka kulle fuskanta an kulle fuskanta take bayani take cewa kaman da take saudiya kullum tana fargaba domin tana da wata abuya da suke zuwa makaranta tare wannan abuyantan nan 'yar madigo ne in ta zo gida wurinsu sai su je suna wasa domin wa ana bari matan su je separate mazan nan kuma separate ta zo ka kama wasansu sukan zuwa daki su je su yi lashe-lashe aikin madigo to shi take ga kaman wani lokaci sauran kaɗan da an kama ta shi ta ce wai inda an kama ta ne da ya zama mata kisa take cewa wai me yasa ya kamata abin da take son ta yi ya kasance ba za ta ta yi da kwanci hankali ba ce da wannan soro-soro ta ce wai yana cikin murnan da take yi kamar ba ta saudiya kuma za ka ji maganganu daban-daban iri-iri amma wannan two sisters ga da aka kashe su ba ji irere wannan magana bakinsu ba abinda 'yan sanda suka fadi sun sake hutotunansu guda biyun da kuke kallon su ga gawayen kenan su aka gan gawansu cikin daki daya lokaci daya rana daya su mutu ana nema gane wa ya kashe su sydney australia police wai in ka san abin da ya same su ka reach out to them suna need, suna need help ya so su dig into wannan kesin ga su dig wannan kesin ga to yanzu kuma abin ga da ya faru wasu human rights uh, wato bodies sun ce wai suna tsoro sosai domin suna kuma rokan gwamnatin duniya kasashen da suka ba ire-ire wa'anga ‘ya'yan matan da suka gudu daga saudiya kasashensu su ba su protection extra security domin zai yi ne wani ne tashi yake so ya soma irin wannan abin ba sani ba suna ga kamar akwai possibility kamar wani abu ne da yake za su mai musu in suka gudu suka bar saudiyyar na daren nan shi sa suna call on government around the globe kamar duk wanda yake ya gudu a musamman mata daga saudiya ya zo kasashensu wasu ba mai shi protection ya so ka in dai wani abu ne da yake an organize ne a yi musu sai a gane kamar uh, abin nan an shirya ne amma babu alama domin gwamnatin saudiya tana ba da attention da kuma tana cooperate da wannan 'yan sanda daga australia domin su resolve cases nan amma wasu suka ce wai wannan nan ba wani abu ba ne domin abin da ya sami wato um, jama'a khashoggi hakan nan suka fito suka zo suka ce za su ba da hadin kai su taimaka da kuɗi a kama wanda ya yi ransu ya bata amma da aka waye gari aka ja kai bincike kuma suna da hannu ciki saboda wannan wasu suka ce wai wannan hadin kai da yan uh, gwamnatin saudiya suka ce za su ba sydney police kan wannan ke suka ce wai a duba abin na with caution domin kila su da kansu suka yi amma babu babu babu wani evidence da ya gwada ga wani bala isa yana tambayan shin ba camera cikin gidansu ne good question kaga camera cikin gidan zai wuya domin so da yawa daga australia iri wannan flat nan apartment da kake gidan kan nan mutane da dama na live cikin the same complex shi yasa yanda ake yi ne ana sa kyamarar nan wurin shiga da wurin fitan ka gane amma cikin dakinka kai kake da daman kana son ka sa wani ne shi ka sa to sai da yawa kuma mutane ba su cika sa cameras nan cikin dakinsu ba domin ana ya a hacking shi in aka hacking shi ana gan ka misali kana tubewa za ka sake in dai kana da iri wannan security camera cikin dakinka to akwai ilimin da yake wani da ya zo na wani kasa daban mai fas shiga cikin ah, wannan system nan yana gwada sirance ka akwai wannan ah, wato investigation da aka yi not too long ago wata mata daga canada ta fito aiki ta gaji ta gaji ta shigo da ta shigo daki ce ta tube ta tube silara shi ta kunna kuma sigari ta kwanta kan gado ga ta kwanci silara tana buga yaki wurin na she ta ji wani na mata magana ta duba left right wane ne ke magana cikin dakin ga me shi ya ce waki duba cikin cameron ki ina kallon ki she ta gane wai she ta kashe cameron nan amma duniya ya broadcast wannan abin nan ya gwada ma duniya duka sirancinta shi sa su da yawa cikin dakin kwananka ba cika sa wannan abin ba fa wannan reason na na biyu kuma in ba an ciro bidiyon ka ba akwai yanda kuma ake ya shiga cikin filan da kuke yin cikin dakin ku kuma an ji an ji jifi na shi sa matsala abin da yasa da yawa ba su sa wannan video systems cikin dakin kwanansu ko ko wasu wurare dai kamar kusfa ko ko family room ba su yi wannan sitting ah, rooms ba su yi wannan inda ana yi ne to da help amma dai ba cike yi ba wuri dayan da ake sa camera cikin dakunan wuri daya ne shine ya zama na building na na gwamnati ne kuma aiki ake yi wuri ta wannan kowane daki an ya yasa security camera na yana gwada abin da ake ciki banda wani personal offices da sauransu amma ana sa wa cikin most of the dakin na domin banda wurin kewayawa wurin nan ne ba sa amma sauran dakin nan duka an saka domin a samu footage in case wani abu ya faru sai a samu a gane wanda yi amma building nan ba rasa camera amma yanzu yan kyamar ya gwada ga mazaje mutanen da ke shiga gidansu na da kuma waɗanda suke fitowa kagan kowa zama suspect kenan duwan domin ya kamata gan kuma ga ka kana shiga dakin na ko kana shiga wurin na ta wasu lokacin akwai video cameras da yake yana hallways nan da yake yan sanda sun yi su gani sun yi su decide kuma su yi shiru domin suka fadi ya yi ba ta investigation maybe kila bai fito yadda ya kamata ba who knows amma a gani na wannan fureji na babu domin inda akwai ne ko bai fito da kyau ba suna sake shi haka nan domin members of the public su yi dabara su duba ko su su gane wane ne ke cikin wannan hoton ko video na suna su yi haka nan amma ba su sake wani abu haka nan ba bi ma'ana wani abu na most likely be exist biyu exist domin ka tuna mutane biyu ne suka mutu inda suna da shi ne da za su sake kamar na jama'a kashogi kun tuna abin da ya same shi an gwada gashi nan yana shiga embassy nan gashi nan kuma wani shaki ya doki kayan shi ya sa kayan shi ya fito amma ba shi ba ne amma abin da ya faru cikin dakin nan inda shi kashogin ya shiga wurin nan asiriya ya tunu. an ji firen da ya faru wurin nan domin yan saudiya da kansu embassy ba su san kaman a koyan da za ya fito da wani fira wani magana cikin dakin nan ba amma akwai yadda muka sani duniya akwai spies spy nan suna zuwa su tutura kayayyaki cikin wato offices mutane suna jin magana amma ba su gaggawa fadiwa ma da wuri ya wuri kun ga yadda turkey ta saya ta ce wai kaza kaza kaza ta je ta yi binciken nan taki na wannan binciken aka zo aka samu wannan evidence kamar an kashe shi cikin dakin nan kun gani wannan aikin spice ne suka yi wannan abin nan domin wannan abin kuma ya sa kuma saudi arabia suka accept kamar mutanen gwamnatin su suka yi domin an zo da tabbasin nan an nuna abubuwa fbi sun yi investigation sosai biden ya fito karara ya ce wai salman na da hannu ciki ko da yake so meet recently suna so su patch up wannan relationship nan domin siyasa amma dai ba shakka su suka su uh, gwamnatin saudiya suka kashe wato jama'a kashogi kebra fm kenan muna kifin ku updated kowane lokaci amma ga two sisters nan very sad ending Eh, in dai wani na da hannu cikin kashin ah, abin yana da ah, cin rai sa'an nan kuma in ka duba rekodin da saudi suke da shi in ya zo wurin shanin mata rekodin bai da kyau shi yasa sun zafi sosai fawo saudi arabia sun zafi da aka ce kamar an kashe mutane matan saudiya guda guda biyu cikin dakin su sun mutu ana ga ana zato an kashe su shi batun jama'a kashogi ya shigo cikin kan mutane shi sa mun follow kesin na mu ba ku more a info until the next presentation suna na fuwa da umar website na kebla fm shine www.cablefm.com ku logon ka wannan site ko access resources mu akwai kuma nambobi mu da ake daukawa a richard to fm duk lokacin da muke shiri an mutum in kana da wato wani contribution in muka bude phone lines you welcome to call in uh, ka zo ka ba da naka contribution amma ka tuna fa cable fm ba zuwa gaya ba shigowa gaya uh, wani bawon allah ya ce wai some time ago fuad you showed a video when some guy was uh, chasing a woman and she quickly closed her door haka nan ne eh gaskiya ne wannan ya faru haka nan amma if i can remember wannan cikin united states ne faru um, wannan ishu na uh, wa brother bala isa yi wannan magana um, muna godiya da wato mu duba nan kuma wani comment kuma za mu gani eh, malam wanda nigeria oh mun mesu wannan wai malam nigeria da kake zaure to ban gane maganin shi ba to uh, be honest ban gane maganin shi ba amma dai gashi nan dai comments nan duka dai keep it coming mun zo mu ci gaba da sauran tattaunawar mu kamar da na fada duka inda kuke sauraron mu in kana cikin kasar mu America United States in kana Canada in kana Europe kana South America ko Asia duk inda kake duniya muna hope ka have a good day muna kuma hope ka keep safe domin duniya yana da ban tsoro until the next one muna ce muku salam